Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Talata 22 ga watan Nuwambar na 2022. To a cikin shi ku cewa halin da anguwar kamfanin Kwaminaka da ke garin Akokan a Alifta ke ciki na ɗaukar hankali sosai in shi matan tsafin ma'aikatan kamfanin. An yanke ruwa sannan kuma yau rayuwa ta da kullum na kara tsananta. mata afirka masu sarrafa kayayyaki na gudanar da wasu gullansu na mako daya a nan yamai muna dauke da karin bayani rahoton musamman na wannan shiri zai mai da hankali akan ayyukan kwamiti na 'yan ƙasa mai lura da jagoranci a maradi bayan rufe wurin haƙar uranium na kamfanin kwaminaka a arlita a watan mars na 2021 garin akokan ko kuma anguwar akokan inda ma'aikatan kamfani suka wato suke da zama a cikin wani suna zama a cikin wani mawacin hali kamar yadda suka faɗa matan na korafi dangane da yanke ruwa ga da ta haɗa su da wakilinmu usman umaru muna zamne muka ga an cire mu ruwa rana kai tsaka ba mu aje ba ba mu tara ba Wa ba na wanke wanke ba na wanka ba komi ga yara sun tashi suna buƙatar su sha suna bukatar mu a musu wanka sai ikwa eh mun ka dauki budoduwa mu ne sayan ruwa haka re. he ka tayi wajen makwabci ka bubuga mishi ka tayi ka ce mishi dan Allah da annabi yau zaka tayi tunda sai wajen makwabci ka tayi ka ce mishi ba ni ruwa wanka zani to in ma kin dauko ruwan kin aje su cikin daki in kika tashi tunda sai kina tsoron ruwan da sai ki dauke su ki wanka da su saboda biki saba ba wani yana da halin ɗaukan mai ruwa wani ba ya da wani ya gidajen ga mutane talaka ne ma suke su wani kilo da kyar yake samu in sai ya tai mishin shi eh, ya bashi na shinkafa ga ruwa ga wuta ga mutane sai ina ralawa ina lera raji'una kawai yanzu in sai ya tai bidan dala ɗari bai isa ka rayuwa Magajin garin Arlit ya shaidawa wa wakilinmu cewa kamar yadda hukumomin ƙasa suka umarta za a mai da wannan wurin ga sojawa. Abdulrahman Moli a santawar shi da Usman Umaru. Gidaje dai kominak tarihi, kominak da tarihi gidaje suka koma hannun gwamnati. Ba su hannun meri. Gwamnati ya ɗauki niyya zai sa sojawa a cikin wani wuri cikin gidajen duka wannan shine kuke jin mutane suna maganganu don wannan decision ce wadda gwamnati ya dauka yana abin da nake so da ganin mutane su gane da cewa gwamnati ya doki gidaje wannan guda 200 da wani abu ya sa ba a ciki wanda suke cikin gidaje wanda aka ba ba a ciki su ne aka ce su tashi daga nan su ba sojawa gidajensu aka ce akwai mata ciki ha aka musu kufiyar na ruwa kun san shi da kan shi rezo na ruwa na kominak tunda kominak ta tsaida sin ita ce za ta transferin ruwa mutanen da suke kominak yanzu da shato suke son ruwa ba ainihin rijiyoyi na da na kominak ba kenan tunda cikin shato suke shan ruwa dole kowa sai ya je ya biya a sa mashi kwantar din shi in wata mutu biya ruwan shi shi ne kawo kufir wannan da kuga ana yi a cikin gidaje daban-daban daga 20 zuwa 25 ga watan nuwambar kasar nijar na karbar taron koli na farko na matan afirka masu sarrafa kayayyaki da ke gudana a nan yamai a dabara da wannan haduwa a paris de ana gudanar da wata kasuwar bashi koli ta kayayyaki na gida waɗanda mata daga ƙasashe 26 na afirka suka kawo mamman ada ya tattauna da wasu a game da halartar su a wannan shiri Mahimmancin irin wannan haɗuwar ita ce muna samun damar nuna kayayyakinmu ga ƙasashen waje kuma kayanmu na gida su ma suna samun galaba. Ina sarrafa nama da ganyen itatuwa ina haɗa shayi da ganyen itatuwan saboda mata. Daga kasar ta Mali na kawo kasaken turare, na kawo turarukan huta, na kawo jigida, abubuwa dai masu mahimmanci. Wannan dama ce a gare mu, ta mu samu karuwa sosai domin mu nuna kayayyakin mu da mu Ina amfani da sinadarai na gargajiya na kasar Afirka, musamman ma na kasar Niger wajen yin sabulla da mai da sauran kayayyaki domin unhwanin iyali Wannan ne karo na farko da muka ga an tara a waje daya kasashe da dama da kayayyaki kala-kala waɗanda suka fito da dukkanin ƙasashen Afirka. Ƙungiyoyi ashirin na matan cirozerin a jihar Agadez sun sami tallafi daga hukumar ƙasa da ƙasa mai kula da baƙin haure domin ganin sun cimma gashin kansu. Wannan tallafin na zuwa ne bayan wani horo da aka basu. Hajiya Fatimata ɗaya daga cikin waɗanda suka sami tallafin ta yi wa Ahmed Felan ƙarin haske. OM ta yi tallafa ma matan ciro alhamdulillah magabatan mu na meri mun gode musu mun gode musu kore kore mun ji dadi mun yi shukuru irin wannan abun ba mu same shi ba fisbillah tsakanin mu da Allah mata sun sha zaman banza duka tun da muka fara dose ta ga mu ta ce mu kowa ya rubuta bisa dosin su abin da ba zai wuce in ka wuce miliyan biyar da dala ashirin ka yi anile in kin yi kasa alhamdulillah amma ke hankali kaka wuce ko wata mace ta samu miliyan uku wannan kudin alhamdulillah mata sun ji dadi mai su raguna sun yi raguna mai sirini sun yi rini mai su shaguna shi shaguna mai su gara kai sun yi gara kai ka alhamdulillah wannan kudin tabarkalla bismi ni na ji dadi kuma na ma na san dai sun ji dadin haka wannan kira wanda za mu yi mu tashi mu hidda kanmu cikin kumya mu hidda komin kanmu cikin kumya Daga jihar agada sai a jihar Tilibiri an maido da wutar lantarki da layin wayar tarho a makon da ya gabata a karamar hukumar karkarar Dingazi Banda da ke gundumar Walam bayan da waɗannan abubuwa suka sami matsala na tsawon watanni da dama. A sakamakon hakan al'ummomi sun sake gudanar da harkokinsu na yau da kullum a yankin a cewar Mustapha Hassan na gidan rediyon Dingazi Banda. Wallahi wutar lantarki ta zo jama'a suna ta harakokinsu suna jin daɗi. Muna godiya ga gwamnati da magabatan yankinmu da suka yi ƙoƙari na neman muna wannan wutar lantarki da ta zo. Mun yi wajen watanni hudu babu layin kira. amma yanzu abun ya dawo jama'a suna jin daɗi muna miƙa kira ga 'yan ƙasa mu yi tunanin gyara yankunanmu don kada irin wannan ya sake faruwa aikin radiyo sai godiya da babu layi mun ta maimaita shirye-shiryenmu ne amma yanzu dai layin ya gyaru shirye-shiryen suna tafiya daidai muna tattaunawa kuma muna canza yawo bari mu sace kuma a jihar ta agadez musamman a garin na agadez wanda a makonnin baya bayan nan yake fama da matsalar tsaro da ke kara hayaka an huskanci al'amuran fyaɗe kisa da sata unguwanni wato garin har ma da hasarar rayuka sarkin agadez ya yi kira ga al'umma da ta kawo nata kokari wajen tabbatar da tsaro a garin da kuma jihar ta hanyar baiwa jama'an tsaro haɗin kai mai martaba wato ibrahim umaru ibrahim ibrahim sarkin ayir ya yi wa anise karim ƙarin bayani Mun mika kira zuwa ga al'umma domin samun natsuwa al'umma su rinka ba da su wajen tabbatar da tsaro na birni da jihar mu da ma ƙasa baki daya. su rinka fallasawa idan suka ga 'yan ɓata gari da ake samu a baya-bayan nan. Muna kira ga masu unguwanni da masu garuruwa da duka al'umma na jihar kowa ya sa ido domin cuɗaya da zaman lafiya da tsaro ya tabbata. Su baiwa jami'an tsaro goyon baya a cikin tabbatar da tsaro. Mun san matasanmu ba sa cikin wannan yanayi na aikata irin waɗannan mummunan halaye don haka muke miƙa kira gare su kada su shiga cikin irin wannan yanayi. de se mêler dans ce genre de situation. Yau 22 ga watan novembar ana tunawa da ranar wato kiyayewa da haɗarukan hanya ta Afirka. A Nijar jihar Zandar ce ta karbi shagullan wannan rana wadda ita ce karo na goma sha ɗaya. A jawabinsa albarkacin haka ministan sufuri Alma Umaru ya tunatar da cewa Nijar ce ke da matsayi na bakwai cikin ƙasashen ƙungiyar Sidiyawo a game da hatsarukan. wato na hanya inda take da kusan kashi 27 cikin 100 na mutanen da suka rasu a kan hatsarukan wato cikin mutum 100 a jiya allah ya yi wa abdullahi borema ture mai ba da shawara kan harkokin sadarwa rasuwa a yamai bayan ya fama da rashin lafiya kwararre ne a fannin sadarwa ta ƙananan hukumomi ɗan jarida ne kuma mai ba da horo ya taɓa rike mukamin mai kula da sadarwa na asusu mai kula da abinci na majalisar ɗinkin duniya fawo a nijar yana kuma ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa ƙungiyar 'yan jarida na nijar kwamitin tsare-tsare na babbar kwambalar gudun yada kanan wani ko kuma garan maraton na tenere ya kira wani taron manema labarai yau a yamai za a kaddamar da wasannin karo na hudu a ran 25 ga watan Disamba a Agadez in shi shugaban wannan shirin Agadal Waisan inda ya yi wa Alita Jisir karin bayani. Babban gudun da kanan wani biki ne na motsa jiki da al'adu da aka aza bisa taken tseren gudu domin zaman lafiya a yankin Sahel. Kenan wannan gudun maraton zai zama na zaman lafiya a duniya ba na matasa kaɗai ba ne na kowa ne maza da mata masu mabambantan shekaru. Kwai marathon ya kilomita 42, semi marathon kilomita 21, akwai kilomita 10. Waɗannan tseren gudu uku na ƙwararru ne. Daga baya muna da kilomita 5 na 'yan kwaloji da lise da kuma na nakasassu tun karo na biyu mun samu halartar benin togo burkina faso muna da 'yan tsere da suka fito daga yankin maghreb turai da wasu yankuna dukan sun samu wakiltar kungiyoyi maza da mata mun wuce daga biyar zuwa goma ga kowane yanki sannan akwai yin rajista kyauta a bangaren yankuna kowa na iya rubuta kansa sai rahoton namu na musamman kwamitin 'yan ƙasa mai lura da yadda ake gudanar da al'amuran mulki na maraɗi da aka kafa yau shekaru biyu kenan yana aiwatar da ayyuka domin tabbatar da jagoranci na gari a masu wato ma'aikatu masu muhimmanci ga al'umma shugaban kwamitin saidu audu ya bayyana cewa an inganta abubuwa da dama na al'amura wato na al'umma sanadiyar ayyukan nasu Kwamitin sa ido na 'yan kasanci ƙungiya ce ta wakilta da ta haɗa dukkan sassan al'umma cikin zamantakewa har ma wa'anda aka mayar saniyar ware su ne mutanen da ke rayuwa cikin halin nakasa da kuma yara mata da sauransu wa'anda muryarsu bata zuwa nesa. Miye aikin kwamitin sa ido na 'yan kasanci? Aikin kwamitin sa ido na 'yan kasanci shine tabbatar da fayyatar samun buɗi da kuma fahimtar siyasa da tsararrakin da ake yi don amfanin jama'a da kuma duba dacewar wannan siyasar da tsarurrukan sannan kuma da bibiyar tafiyar aiwatawar sau da kafa bi da bi. Shekara nawa kuke girke? To muna girke yau fiye da shekara daya muna cikin shekara ta biyu. Girkawa ku zuwa yanzu waɗanne ayyuka kuka zartas? A matsayin mu na wakilan wa'annan al'ummomin mun zagaya dukkan ma'aikatun da ya waje musamman ma ma'aikatun da suka kasance na tushe ga amfanin jama'a. cewa da kiwon lafiya ruwan sha makamashi ta fuskar kamfanin nijelat polis da ma'aikatun karamar hukuma magajin gari da harabobin da suka rataya karkashinsa me dalilin ziyartar waɗannan ma'aikatu zagaye waɗannan ma'aikatun shine don su ne suka kasance waɗanda jama'a ta fiye kusanta mun kasance a babbar harabar ma'aikatar kiwon lafiya da kuma a babban asibitin jihar chr ta maradi don mu gani da ido menene ke faruwa hakika cikin wani irin yanayi ne karɓar zaɓuwar al'umma ke gudana a fuskar meri mun cewa magajin gari ya kamata ya zanki damawa da kowa ko da bai gama da hannun mutanen ba to ya tattauna da mashawartan na majalisar kuma alhamdulillah duk inda muka je sun karɓe mu kuma sun yarda da mu. Wani sauyi aka samu cikin waɗannan ma'aikatu? Sauyin farko shi ne ta fuskar babban asibitin ja. sun kiraye mu domin mu je tare da su mu yi raskwanar sakamakon biyo bayan ziyarar mu ta farko da muka yi tare da su. Sun kiraye mu don mu shaida shin shawarwarin da muka bayar an yi amfani da su ko a'a to gaskiya alhamdulillahi muna iya cewa mun yi nasara ta wannan fuskar. Hakan na nufin ana kan kyakkyawan jagoranci. Wannan shi ne ma kyau kyakkyawan jagoranci aikin da ya fi samun fa'ida ma ga kwamitin sa ido na 'yan kasanci cbc Marla masu hari an muka karshen labarin namu na muricin yau yanzu kuwa zan barku da Aminata Abubakar dauke da labarai da halshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.